اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين Hakika, ni na tsarkake addini na ga wanda ya halarci sammai da ƙasai, ba tare da ya gani a wurin wani ba, na karkata daga barin shirka zuwa kaɗai ta Allah wato tauhidi, tsarkakakke kuma ba na cikin mushrikai masu haɗa Allah da wani suna bauta masa tare da shi.